'yan najeriya har yanzu na ci gaba da mai da martani game da bukatar kirkiro 'yan sandan jihohi a kasar daidai da wannan goyon baya da lambarin ke samu da gwamnoni da 'yan majalisu kai hamade da mataimakin shugaban najeriya farfesa yomi banjo wasu 'yan najeriya musamman wayanda ke zaune a yankin kudancin najeriya sun ce ko kaɗan ba sa goyon bayan kafa 'yan sandan jihohi da ko me sa 'yan arewacin najeriya ke fargaban kirkiro 'yan sandan jihohi ga dai abin wasu daga cikin mazauna birnin Legas 'yan arewacin Najeriya suka shaida mini. Sunana Alhaji Garba Abdullahi Wazirin Hausa an jihar Legas. Ni ra'ayina ina ganin idan aka kafa 'yan sandan jihohi to ai kama an malaba kasan nan ne ma. To yanzu misali ba 'yan sandan jiha ba 'yan kai ma na jiha ne, lasman na jiha ne. Ya suke sa samu jama'a wa'anda suke wa kabilun su ba. Bare a ce dan sanda da bindiga, dan kai bai da bindiga, lasman bai da bindiga. To ina dan sanda da bindiga kuma an ce na jiha ne. Federal government ba ta da ikon ta ce ce mashi bari ko'i ya za a kare da wannan la'ayi to yanzu da alhaji abubakar ciroman hausawan lagos state eto eh ni ra'ayi na anan, idan manyan arewa da 'yan majalisunmu da duk waɗanda ke da haƙƙin faɗa a ji na arewa suka amince da cewa a 'yan da jihohi a Najeriya to ya kamata su ba da izini a sojojin jihohi ma kaga kenan kasa ta rabu tun da a taimaka shi mummuke ana ma Eh, bita da kulli ai kara ai to kirikiri kawai a ce an raba kasa kowa ya kama gaba ne eh, ka koma gidanku ka san garin ka je amma zaman da muke yanzu nan misali mu muka san irin hukubar da dan arewa yake sha a nan jihohin kudu ai yan sandan jihohin nan an daɗe, ana kirarin cewa za a yi za a yi za a yi sai an taso sai a ce a'a abin da ya kamata kai aiki na a samu zaman lafiya yanzu dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba Muhammadu Buhari zai amince da kafa yan sandan na jihohi lamarin da wasu ke ganin zai taimaka wajen inganta tsaro a jihohin Najeriya tare kuma da kawo karshen karancin yan sandan tarayya da ake fama da su a jihohi daban-daban. Babin Jibrin Amurka daga Lagos.